Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 1 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a Siriya, stefan de mistura ya ce yana fatan sake fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a siriya a ranar 20 ga watan fabrairu shugaban kungiyar tarayyar turai donald tusk ya ce china da rasha da kuma sabuwar gwamnatin amurka karkashin jagorancin donald trump na daga cikin manyan barazanar da kungiyar ke fuskanta daga waje sojojin isra'ila da kuma jami'an 'yan sanda sun haɗu a yau laraba a yamma da kogin jordan domin kaddamar da korar da wasu iyalai hamsin da har yanzu suke zaune ba bisa ka'ida ba a yankin kanun labaran kenan kwamitin da majalisar tarayyar najeriya ta kafa da nufin neman samun maslaha kudancin kaduna ya ce za a warware bakin zaren na farko mun tattauna kuma za mu duba report mu basu na biyu kuma za mu zama cikin ɗaki mu da shi to dan wannan shawarin da muka sani da wanda muka ƙari a yanzu za mu ga mai girma gwamna ya kuma ƙara amfani da su ƙwararru a najeriya kuma sun yi wa gwamnatocin ƙasar matashiya dangane da matsayin ilimi a ƙasar kamata a yi jami'o'in da ake da su sababbi a gida mallakin gwamnatin jiha ne mallakin gwamnatin tarayya ne gwamnati ta shigo a matakin matsayinta ta bunƙasa su da irin waɗannan makudan kuɗaɗe na daloli da ake biyan jami'o'in nan na waje. ladan ibrahim a yawa kuma zai shigo da shirin himma ba ta garago shirin da ke ƙarin haske kan rayuwar 'yan ƙasashen afirka a nan amurka mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. thank Masu sauraro barkanmu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi Neil Gorsuch wanda alkali ne a kotun ɗaukaka ƙara a jihar Colorado a matsayin wanda zai rufe giɓin da ke akwai a kotun ƙolin ƙasar. Idan kuma har majalisar dattawa ta amince da zaɓin na shugaba Trump, hakan na nufin Gorsuch zai maye gurbin mai shari'a Antonin Scalia wanda ya rasu a watan Fabrairun bara. tsohon shugaban amurka barack obama ya yi yunkurin cike gurbin scalia da mai shari'a merrick garland amma kuma majalisar dattawa ta ki shirya zaman da za a yi muhawara ko kuma kaɗa ƙwari'a akan zaɓin na obama dan shekaru 49 garsuk zai kasance ɗaya daga cikin alƙalai masu ƙarancin shekaru da aka taɓa zaɓa a baya an taɓa zaɓen mai shari'a clarence thomas ɗan shekaru 43 da john roberts da elena keegan waɗanda a lokacin da aka zaɓe su suna shekaru 50-50 Kasich wanda ɗan asalin jihar ta Colorado ne an zaɓe shi a kotun ɗaukaka ƙara ne a shekarar 2006 a zamanin mulkin shugaba George W. Bush. Akwai yiwuwar Gorsuch ya fuskanci tambayoyi na tsawon wasu watanni daga 'yan majalisar dattawa na ɓangaren 'yan Democrat idan aka zo tantance shi. Shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya ce China da Rasha da kuma sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin jagorancin Donald Trump na ɗaya daga cikin manyan barazanar da ƙungiyar ke fuskanta daga waje. waɗannan kalamai nasa sun fito ne a wata wasiƙa da ya aike wa shugabannin ƙungiyar su 27 a gabanin taron kolin ƙungiyar ta eu da za a yi ranar juma'a a malta Tusk ya ce sauyin da aka samu a Washington ya saka kungiyar tarayyar Turan a cikin wani mawuyacin hali saboda samun sabuwar gwamnati na saka alamar tambaya a harkokin wajen Amurka da ta daɗe tana yi har na tsawon shekaru saba'in. Trump dai ya dage a kan cewa Amurka ce ta farko a duk wani abu da za a yi, sannan yana kalubalantar ko mambobin kungiyar tsaro ta NATO suna ba da tasu gudunmawar kamar yadda dangantakar ta bukata. Tusk ya kuma kare tarayyar Turai yana mai cewa ba ta taɓa fuskanta haɗari da kalubale ba, kuma yankin na bukatar ya nuna jajircewa da himma da kuma nuna goyon bayan juna a siyasance. Ya ce dole ne kungiyar tarayyar Turai ta tsaya tsayin daka da martabarta wajen ganawa da Amurka da Rasha da China da kuma Turkiyya. kuma kar su ba da kai bori ya hau kan batutuwan da suka shafi nuna kyama da son rai domin hakan ya saba wa al'adar dunkulewar nahiyar ta turai labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Sojojin Isra'ila da kuma jami'an 'yan sanda sun haɗu a yau Laraba a yamma da kogin Jordan domin ƙaddamar da korar wasu iyalai hamsin da har yanzu suke zaune ba bisa ƙa'ida ba a yankin. jami'an sojojin sun baiwa mutanen umarnin su bar amona wanda babbar kotun isra'ila ta yanke hukunci a shekarar 2014 cewar an yi gine-gine a wurin da yake mallakin falasdinawa ne mai zaman kansa sannan dole a ruguje shi da yawa daga cikin mutanen sun yi kokarin bijirewa dokar ta hanyar kunna wuta da jifa da duwatsu ga 'yan sanda da kuma toshe hanyoyin shiga wurin da manyan duwatsu wannan umarni na zuwa ne yayin da isra'ila ta ba da izinin gina gidaje dubu uku na mazauna a wani sabon wuri a gabar yamma da kogin jordan a jiya talata ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce firayim minista benjamin netanyahu da ministan tsaro avigor lieberman suka amince da yin wannan sabbin gine-gine wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a syria stefan de mistura ya ce yana fatan sake fara wata sabuwar tattaunawa kan samar da zaman lafiya a syria a ranar 20 ga watan fabrairu an dai ayyana zaman sasantawar a Geneva ne da fari a ranar 8 ga watan Fabrairu, amma Mistura ya bayyana cewa baya tunanin abokan adawa za su iya ba da jerin sunayen wakilansu kafin ranar 8 ga watan na Fabrairun. ya kuma ce idan har bai samu jerin sunayen nan da a ranar takwas ɗin ba zai bada da sunayen sannan da kansa kuma zai tabbata an samu wakilcin kowa da kowa da Mitsura ya bayyana wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ci gaban da aka samu akan samar da zaman lafiyar wanda ya haɗa da tattaunawar da aka yi tsakanin sojojin 'yan tawaye da gwamnatin Siriya a Kazakhstan. Wannan zaman ya ƙare da amincewar Rasha da turkiya da Iran inda suka yadda su zama masu saka ido a takaitacciyar tsagaita wutar da aka yi a watan Disamba. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ce tattaunawar da aka yi a kazakhstan wani ci gaba ne domin karfafa tsagaita wutar da aka yi ci aka cimma inda ake fatan za ta share hanyar da za a samu mafita a siyasance akan rikicin da aka kwashe shekaru shida ana gwabza shi. Labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Kaduna, Najeriya, inda ake neman shawo kan tashin hankali da ya janyo asarar rayuka da dama a kudancin jihar. Wakilinmu Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani. kwamitin da majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta kafa domin bin ba'asin rigingimun da ake samu a kudancin jihar Kaduna ya ce yana da yaƙini cewa nan ba daɗewa ba za a kawo ƙarshen rigingimun da ake samu a jihar Kaduna. shugaban kwamitin majalisar dattijan tarayyar najeriya sanata kabiru gene ya gaya wa manema labaru jim kaɗan bayan gana da gwamnan jihar kaduna a gidan gwamnatin jihar cewa yanzu haka kwamitin ya tattauna da masu ruwa tsaki kuma zai nutsa kudancin jihar kaduna domin jin ta bakin mutanen da rikicin ya shafa alhamdulillah mun zauna da shugabannin tsaro tun daga yamma zuwa karfe 1 dare muna ta tattauna da su kuma suna ba mu rahotai kuma mun zo mun zauna da mai girma gwamna da yan majalisarsa na council nashi sun ba mu duka su ma bayanansu da rahoton abubuwan da ya faru mun fi ma awa kusan biyu muna wannan abu da su kuma insha Allah daga nan za mu tafi Southern Kaduna mu tattauna da mutane kuma daga baya gobe insha Allah zamu nemi kuma elder eh, shugabanni na wa'annan wuraren za su ba mu shawari ne za su samu zaman lafiya insha Allah ina gaya ma za mu samu zaman lafiya a jihar Kaduna bismillah ta'ala sanata Kabir Gaya ya ce a matsayin shi na tsohon gwamna suna da wasu shawarori na sirri da za su kara baiwa gwamna Malam Nasiru Ahmad yan rufa'in jihar Kaduna na farko mun tattauna kuma za mu duba report mu basu na biyu kuma yanzu ga cewa za mu zama cikin ɗaki mu da shi tunda ni ma tsohon gwamna ne kuma na san irin abubuwan na rashin zaman lafiya lafiya a matsayin da Kano take ni ne ɗaya cikin gwamnan na shekara biyu cir a gwamna a jihar Kano ba samu tashin hankali ba to dan wannan shawarin da muka sani da wanda mu ƙari a yanzu za mu ga mai girma gwamna ya kuma ƙara amfani da su bayan wanda 'yan Kaduna suke ba shawara na zaman lafiya nan. To ko me gwamnan jihar Kaduna ya gaya wa wannan kwamiti da majalisar dattijan tare Najeriya ta aike jihar Kaduna domin taimakawa a kawo maslaha akan rikicin kudancin jihar Kaduna? Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna kuma shi ya yi wa manema labaru karin haske. Mai girma gwamna ya musu bayani ɗaya bayan ɗaya akan abubuwa wadda suka auku daga bangaren gwamnatin jihar Kaduna da kuma matakan tsaro wadda gwamnatin jiha take ɗaukawa domin a shawo kan wannan matsalar da ya kunno kai wani abu kuma mafi muhimmanci wadda mai girma gwamna ya yi shine ya jaddadawa a ita wannan kwamitin yunkuri da kuma kokari wadda gwamnatin jiha take babu dare babu rana na ganin cewa an shawo kan wannan matsalar kuma tun jiya da suka zo jihar kaduna sun fahimci cewa akwai zaman lafiya ba zaman ɗarɗar ake yi ba saɓanin abu da wasu kafafen yada labarai suke ta yayatawa da kuma shafukan sada zumunta dinnan da sauransu sannan kuma mai girma gwamna ya yi bayanin cewa yana da kyau mutanen jihar kaduna su guji wasu mutane wadda suke bayyana wasu bayanai wadda ba alheri ba ne ga zaman lafiya da kuma zamantakewar jihar baki daya. rikicin kudancin jihar kaduna da ake samun ɗauki ɗaiɗai nan da can dai ya ƙara ta'azzara ne a watan sha biyun bara lokacin da wata zanga-zanga ta jirkice zuwa rigimar da aka yi kone-kone wanda kuma a sakamakon haka gwamnatin jihar kaduna ta saka dokar hana fita a wasu ƙananan hukumomi guda ukun jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. Eh, zauna arewa ga kira zama na Haka yake hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun shirya wani taron karawa juna sani da ya haɗa kan musulmi da Krista da nufin ƙara fahimtar juna da zaman lafiya. Wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauki da ƙarin bayani. A yau ne aka soma wani zaman taro na faɗakar da musulmi da kiristoci a kan sha'anin zaman lafiya a garin birnin Kwanni. Taron da ya shafi musulmi 20 maza da mata da kiristoci 12 mazansu da mata. Kuma wannan taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun waɗansu jama'a a ƙasashen da ke zagaye da jamhuriyar ta Nijar kamar irin tarayyar Najeriya ƙasashen Mali da ƙasar Libya inda suke ɗaukar makamai da sunan addini suna farma waɗanda ba su san hawa ba ba san sabka ba abdu musa kes ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron ya yi mini ƙarin bayani game da dalilansu na yin haka dalilin wannan horo shine akwai wani proje na iglis catholic wanda eh, ceres da mission catholic suka ɗauki nauyin ta da wannan aiki suka tsara mun yi shekaru muna aiki akan eh, wani proje na tsarin tattalin zaman lahiya a baya an samu horo bisa ga wannan proje to yanzu an kai yanda aka ce a kira magabata na musulunci da na sauran addinai a kan a yi hira a tattamna a waye mutane kai su kuma su yi faɗakarwa domin a samu zaman lahiya Shi ko fastar Abubakar Musa na cocin Angilika ta birnin Kwanne yana cewa an yi musu faɗakarwa mai muhimmanci a wurin wannan taron. Yanzu abin da aka faɗaka da mu a zaman taro an mana bayani akan ƙasar mu Nijar da kuma garin da muke ciki. A ƙasar mu ana magana akan eh, an faɗaka da mu akan zaman lafiya da yadda kuma za mu koya ma yaran mu tarbiyya inda su ma za su koyi sanin Allah da yin zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da kuma har a wannan gari da muke ciki na Kwanne kuma har muna nuna godiya bisa ga su malamai da muke tare da su eh, akwai zaman lafiya a cikin wannan gari na kwanne ba mu da wani tsogoma ba mu da wani tashin hankali ba mu wani kwarmamniya sannan kuma akwai tabbasata da muke yi tsakanin mu gobura da da arawa da kacinawa da zabarmawa duka wannan ya kawo mana kwanciyar hankali da kuma eh, zaman lafiya a cikin wannan kasa ta Nijar a bangaren musulmi malam Muhammadu dan wazifa wani daga cikin manya-manyan malaman addinai na garin birnin kwanne ya yi mana ƙarin bayani akan gudunmuwar da musulmi ke iya kawo a domin samun zaman lafiya tsakaninsu da waɗanda ba musulmai ba wannan mu dama musuluncin mu ai gudun mu shi ita ce zaman lafiya saboda sunan musulunci ma sunan a zaman lafiya ne duk musulmin da ka ji an kira sunan musulmi to abinda a fasaran musulmi wanda ga neman a zauna lahiya wanda bayan ya miƙa lamari ne ga Allah to ko menene za a yana fatan a zauna lahiya shi an matsayin a cin mutum musulmi musulmi wanda ya miƙa waya ya bija kenan zuwa ga zaman lahiya ya yarda da Allah ya yarda da komai yana zuwa ni daga Allah taron yana faruwa ne a ƙarƙashin tallafin CRS da cocin katolika ta jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar ok to batun da za mu so mu ji ra'ayinku kenan yau da yamma yaya kuke gani za a iya shawo kan tashe-tashen hankali da ke da nasaba da addini da kabilanci tsakanin al'umma musamman ma a arewacin najeriya inda wannan lamari ya fi kamari to bari mu nufe taskar hotannin namu a najeriya inda masu hali ke ci gaba da tura 'ya'yansu karatu kasashen ketare yayin da waɗanda gwamnati ke turawa ke fuskantar barazanar gaza mugurin gurin su na samun ilimi wakilinmu a jihar kano mahmud ibrahim kwari ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana Wata ƙididdiga da aka yi a tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2010 ta nuna Najeriya ce ƙasa ta goma sha bakwai a jerin ƙasashen duniya da ke tura ɗalibansu Amurka domin yin karatu. Haka kuma Najeriya ce kan gaba a ƙasashen kusa da yankin Sahara a nahiyar Afirka da ɗalibanta ke karatu a Amurka wanda ke da ɗalibai 6,568 a fiye da jami'o'i da kwalejoji 733 da ke jihohi hamsin na Amurka gami da gundumar Columbia. baya ga amurka akwai ɗaliban najeriya a ƙasashe daban-daban na nahiyar turai da asiya da kuma nahiyar ta afirka ko da yake tsarin aika ɗalibai daga najeriya zuwa ƙasashen duniya abu ne da ya daɗe shekara da shekaru tun gabanin samun 'yancin kai da najeriya ta yi daga ƙasar birtaniya amma tsarin na cin karo da barazana a 'yan shekarun nan biyo bayan cakuɗa shi da lamuran siyasa muna roƙo muna kira ga mai girma gwamnan jihar kano da abdullahi umar Zanduje. ya taimaka halin yanzu gaskiya muna cikin garumin matsala yadda ba ma iya samun cin abinci guda uku ma a rana shi yanzu an shiga sabuwar samista kudin da za mu fi littafi ma wallahi tallahi na rubutu da na karatun kansa matsala ce muna fata a duba wannan al'amari kawo mana agaji na gaggawa guda daga cikin ɗaliban da gwamnatin kano ta tura kenan ƙasar indiya baya ga indiya akwai ɗaliban na kano a ƙasashen sudan da malaysia da masar da birtaniya da sauran ƙasashe ƙarƙashin shirin gwamnatin da ta gabata na ɗaukar nauyin ɗalibai zuwa ƙetare kuma kusan dukkaninsu ko kawa suke yi da matsaloli daban-daban duk da cewa a baya gwamnatin ta helar cewa ta biya kuɗin karatun kowane ɗalibi gabanin tura shi makaranta Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnan Kano a yanzu. Ana nan ana ba su haƙuri kuma ana biya. Kuma Allah yadda za mu ci gaba da biya kuɗi har su gama karatunsu. Kuma ka tuna fa akwai ɗalibai wanda suke jami'o'in cikin gida waɗanda yake har aka gama wancan shekara hudu ko kubu ba a biya su ba amma da wancan gwamnati a shekara hudu aka yi ko kubu ba a biya kowa da kowa ba yanzu haka dai masu fashin baki a fagen ilimin najeriya na bayyana ra'ayoyi game da wannan tsari na tura ɗalibai ƙasashen ƙetare Malam Nura Iro Ma'aji malami ne a jami'ar Bayero ta Kano. idan za a ci gaba da irin siyasantar da harkar a mai da shi harkar samun kuɗi a ce an biya din a biya wani abu a awon gaba da kuɗin ko kuma a zo idan ma an ci gaban kai ka zo ka siyasantar da ka mutum ya zo siyasantar da ya ki ci gaba da shi saboda wata gwamnati ta fara gaba ɗaya ma a soki saboda da almanda hana da kuɗaɗen mutane ne ko hukuma jami'o'i ta ƙasa ta fito tana magana wasu jami'o'i a wajen ma ba su da inganci da sauransu akwai abokina ya je india an ci an biya musu wasu an je indiya sai a ga ai makarantar da take indiya nan ma da suka je jami'a ce ta bogi a indiya shi kuwa malam bashir muhammad bashir kwararren dan jarida mai rubuce-rubuce a fannin ilimi cewa yake in har ya zamanto cewa wannan tsari za a rika samun sato kasa katsi a cikinsa me zai hana gwamnatocin na kasar nan gabaki daya su ma soke tsarin nan da kai yara kasashen waje saboda in kudaden da ake cewa ana kashewa kuma kudin kudaden da jami'o'in da suke caja kamata ya yi jami'o'in da ake da su sababbi a gida mallakin gwamnatin jiha ne mallakin gwamnatin tarayya ne gwamnati ta shigo a matakin matsayinta ta bunƙasa su da irin waɗannan makudan kudade na daloli da ake biyan jami'o'in na waje da ana da jami'o'i isassu waɗanda ake gani akwai su a ƙasa waɗanda aka gina su suka inganta ɗakin karatu da kayan koya kayan karatu duk sun wadata to gaskiyar magana in muka samu irin wannan tagomashin ba za ka yi sha'awar ba ma sai ka kai ɗanka ƙasashen waje. Malam Bashir Muhammad Bashir kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Aka yake to yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na asuba ga shirinmu na gaba. Ah, ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba kawo muku hira da wasu 'yan kasashen duniya daban-daban musamman daga nahiyar mu ta Afirka da suka bar gida domin zuwa wata uwa duniya domin neman abin zaman gari. Shirin na yau ya ki ne da wani farfesa kuma ga farfesan domin ya bayyana sunansa da kansa. Sunana Farfesa Yusuf Alhassan na zaune a wani gari da ake kira Remo a jihar Missouri. ta jihar tsakiya da ake nan amurka a prof tun yaushe ka zo na amerika. na zo kasan nan tun 1985 a matsayina na ɗalibi na zo na yi karatun digiri na biyu a university ta jihar new york cikin birnin new york to daga nan kuma allah taimake ni bayan na yi karatun na wawure gaba daya na samu first class da ake cewa irin kasashen afirka ko kuma nan gpa na sami hudu bisa hudu to sai ne sa'a na sami kyakkyawan nasara na sami wato kyautar karatu abinda ake cewa scholarship mm. daga nan kasar na je na karatun digiri na uku ko kuma abinda ake cewa wato phd ko doctoral degree wani kwas ka yi eh to na a karatu na na masters na karanta yadda ake mulkin ko yadda za a abin nan mulki na makarantu wato wanda ake cewa education administration to daga nan kuma na phd na na je mai karatun sana'a wanda dama ne a digirin farko a mcgill ta university ta canada a montreal tun daga wannan lokacin kake nan kenan eh tun eh. daga wannan lokacin alif tara da da biyar da na gama master sina sannan na huce na phd na gama a cikin alif ɗari tara da casa'in da hudu to bayan na gama allah ikonsa nan kuma na samu ayyuka daban-daban na hanyar koyarwa ta ilimi to tun daga nan nake koyarwa kuma na fara daga ah, zan ce middle school har na zo university abin nan high secondary school inda har na zama zakara na ƙasa gaba ɗaya wace ƙasa nan amurka abin da ake cewa teacher of the year a ɓangare na na abin nan wannan ilimin sana'a na technology education gaba ɗaya don kasan duk shekara akwai akan malamai ko da ba a yi musu jarabawa akan duba irin yadda suka gabatar da ayyukansu kuma ɗaliban ƙasa a makarantar da kuma district da kuma gaba ɗaya jiha sukan zaɓi wanne ne wani malami ne ya fi kowanne iya koyarwa ko kwarewa da koyarwa da kwarewa a kan fanninsa to alhamdulillah na sa'a a cikin shekara ta dubu biyu da uku. na zama zakara na ƙasa gaba ɗaya ba ma na jihar Mizoro ba ko kuma na Midwest ba a'a na ƙasa gaba ɗaya to kafin wannan ma mm, sai da na zama zakara na abin da ake ce outstanding technology teacher of the year so biyar tun daga dubu ɗaya da ɗaya har zuwa dubu ɗaya da biyar to a ciki a cikin wannan eh, kwaga wannan shekara biyar gaba ɗaya har zuwa dubu biyu da biyar to a cikin dubu biyu da uku to shine kuma na sake zama gaba ɗaya na abin nan malamin da ya fi kowa kwarewa da kuma iya koyarwa a kasar nan a wannan bangare ko fanni na koyar da ilimin sana'a. To ba don ka ce digirin harko a jami'ar Kanada kai ba, da na so ma tambaya amma dai ba zan tsallake tambayan ba. To. In ce ma ya kaga karatun nan kasashen turai da karatun gida duk da yake ba yi a gida ba ba za ka rasa masaniya ba. a ai na yi na gida duk da haka na yi daga elementary har zuwa ramar jami'a na yi bayan na gama kofar kudu a primary school daga nan na tafi rumfa a secondary school ko government college rumfa ta kano daga nan kuma na tafi kaduna polytechnic inda na nce technical in fact mu ne ma na nan ɗalibai na biyu na bangare na biyu a wannan fanni na koyar da ilimin sana'a na nce a ƙasa a nan kaduna polytechnic to daga nan kuma hannun yi aikin bauta kasa bayan na gama a alif dari tara da saba'in da shida sannan na tafi aikin bautar ƙasa alif dari tara da saba'in da bakwai na gama sannan na koma jihar kano jihata inda na koyar a nan jiha kamar har shekara wajen biyu zuwa uku to daga nan ne kuma sai allah ya taimake na sami scholarship zuwa montreal canada wadda ita ma ita ce university da zance kamar a nan america na zancen harvard babu university din da ta ta kwarewa wajen koyarwa na fannin ilimi iri har a gobe da kayi zancen kayi digirin farko ko kuma kayi digiri a magil wanda a canada kake za ka ga ba shakka an jinjina maka to bayan na gama digirin farko ne na koma gida sannan kuma na koyar a lokacin a school of technology wanda ce tana ɗaya daga cikin bangaren kano state polytechnic a halin yanzu to bayan na koyar a nan yan shekaru biyu zuwa uku sai na sami scholarship na zo ne karatun masters daga lokacin gwamnatin ƙasa federal government tana ba da scholarship to tun da na tawo alif ɗari tara tamanin da biyar kamar yadda ne maka bayani baya kash ga farfesa yusuf alasan ya koro bayani amma lokaci ya ɗaga mun hannu don haka masu saurare Ku tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan hirar. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Yusuf Alhassan da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To a gaida Ladan ga Maryam da kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga mutum wakil Gamba Doko ya ce hakika hare-haren baya-bayan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai birnin Maiduguri tamkar mai da hannun agogo baya ne a yunkurin sojojin Najeriya na wanzar da dawwamamman zaman lafiya a yankin. Da fatan rundunar sojan za ta ƙara azama wajen murƙushe burbushin 'yan ta'addar da suka yi saura. sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa salon voa hausa hakika har yanzu talakawan najeriya muna ɗanɗana kuɗan mu akan tsadar rayuwa musamman kayan masarufi da suke tashin gauran zabi a kullum don haka muke kira ga 'yan kasuwanmu da su ji tsoron allah su daina ƙarawa kayan masarufi kuɗi a wannan lokacin da talakan najeriya ke cikin mawuyacin hali sako daga abba sa'ad mahuta da mansur yusuf usman mahuta Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Baba na Ibrahim Zangon Daura na jihar Katsina. Ya ce samun wasu jami'an hukuma hana fasakauri ta Najeriya wato kwastam da hannu wajen safarar ɗaruruwan makamai wanda hukumar ta kama a jihar Lagos wani abin takaici ne da Allah wadai. Da fatan hukumar za ta gaggauta gurfanar da su gaban kuliya domin girba abin da suka shuka. daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa haƙiƙa samun kuma bayan 'yanci da walwala a duniya da aka samu kamar yadda rahoton da ya fito daga ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke amurka wacce aka fi sani da suna freedom house a turance bai zo mana da mamaki ba ganin yadda son kai da rashin son bin doka da oda suka yi wa al'ummar duniya yawa sako daga malam lirwani sa'idu gairi da aisha alhaji lawal gairi da ibrahim m abubakar jihar birnin najeriya Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito ne daga Baffa Haruna Bajuga ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jinjinawa ƙungiyar AU a bisa babban taron da ta gudanar. Muna fata shugabanninmu na AU za su haɗa kansu domin cirewa nahiyar Afirka kitse a wuta, saboda mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. To, Madala, kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi Neil Gorsuch wanda ya alkali ne a kotun ɗaukaka ƙara a jihar Colorado a matsayin wanda zai rufe gibin da ke akwai a kotun ƙolin ƙasar. Idan kuma har majalisar dattawa ta amince da zaɓin na shugaba Trump hakan na nufin Gorsuch zai maye gurbin da eh, mai shari'a Antonio Scalia wanda ya rasu a watan Fabrairu na bara. tsohon shugaban amurka barack obama ya yi yunkurin cike gurbin scalia da mai shari'a mary garland amma kuma majalisar dattawa ta ki shirya zaman da za a yi muhawara ko kuma kaɗa a akan zaben na obama shugaban kungiyar tarayyar turai donald tusk ya ce china da rasha da kuma sabuwar gwamnatin amurka a ƙarƙashin jagorancin donald trump na daga cikin manyan barazanar da kungiyar ke fuskanta daga waje waɗannan kalamai nasa sun fito ne a wata wasiƙa da aikewa shugabannin kungiyar su 27 masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen kafin mai sallama bari mu ga gaisuwar ta'aziya ga injiniya yakubu dazi da danginsa domin rasuwar yayarsu esther lazarus daziya wadda ta rasu ranar asabar abuja allah ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin nazir amir hausawa da julie gresham da kuma injiniya mu za mu tattara ina mu ina mu mai gefe mu ba masu gabatar da shirin matasa yau da gobe dama kamar yadda muka sanar Idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda kuke gani za a iya shawo kan tashe-tashen hankali da ke da nasaba da addini da ƙabilanci tsakanin al'umma musamman a arewacin Najeriya. Salamu alaikum.